سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu cikin suratul zukhruf ayoyin da suka gabata musamman Allah maɗaukakin sarki ya mai da martani ga waɗancan kafirai waɗanda suke kore cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba shi ya cancanta a bashi annabta ba Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan zabi ne na Allah kuma kyauta ce ta Allah wanda yake ba wanda ya so daga cikin bayinsa don haka Allah shi ke rabo shi ke bayar da abin da yake so ga wanda yake so to a gaba Allah madaukakin sarki wato ayoyin da zazu yana bayyana mana cewa an ba dan mutane dukansu za su karkata su koma ga kafirci ba to da Allah madaukakin sarki ya sa duniya gaba ɗaya ta kafirci sai a kawata musu ita da komai da komai amma dama daukacin sarki cikin sa ya san cewa idan ya ma bayinsa aka to za su koma suna barin imani su koma su dinga ganin cewa kafircin nan shine abin har a yanzu ma a hakan ma da Allah ya raba din ya raba arziki ya ba cikin kafiran akwai talaka akwai masu wadata cikin mu'minai akwai talaka akwai masu wadata sai kaga har a hakan ma wasu rayuwar kafiran tana ba su sha'awa suna ganin cewa wannan kafirkin da suke hikima kamar ya fi musu imani domin kila wannan ne yake kawo musu wayewa da ci gaba da sauran sai ce to ai ga kasar kafirai nan ba addini suke yi ba amma sun fi kasashen musulmi ci gaba wani sai ga har tunanin shi ya fara karkata yana ganin kamar musuluncin nan ci ba yake kawo to ne abin da Allah yake faɗa da kuma ayoyin da za su biyo baya to Allah madaukakin sarki ya raba ita lahira ya baiwa mu'minai zallan amma duniya ya raba ta tsakanin muminai da kafirai amma dai lahira Allah bai ba da ita sai ga wanda yake bayansa ne na kwarai mumin Allah ya sanya mu cikin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن يبيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا بيني وبينك بعد المشرقين الخبير ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ظلام مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناه بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وزخرفا الله madaukakin sarki ke cewa شوى ba dan mutane saboda jahilcinsu dukkansu za su karkata su koma kan tafarki guda ɗaya ba shine tafarki na kafirci ba Allah ya ce to da mun sanya lahira a duniya wato mun mayar da ita ga kafirai gaba daya duk wani abu da za a bayar na ado na isabi ya koma hannun kafirai to amma Allah ya ce idan ya yi haka mutane za su ɗauka kafircin nan shine shiriya don haka sai su koma su dinga haɗa a kan duniya su babu da imanin su koma kafirci to ya sa Allah madaukakin sarki cikin hikimarsa ya sanya kowane bangare akwai kafirai akwai talaka akwai kuma masu wadata cikin kafiran da cikin mummunan gaba daya shine Allah ya ce da Allah ko da sai mu sanya liman yakfuru bi rahmani waɗanda suke kafirce ma Allah madaukakin sarki mu sanya ma gidajen su tukufat min filba ma'ana tsorayen gidajen sai su zama an gina su ne da azurfa kaga kuwa ai arziki ya kai arziki a ce mutum tsoron gidansa an mayar da shi na azurfa wa ma'arija haka nan kuma matakala ko kuma wato tsani da za su dinga tatawa wato a cikin gidajen nasu shi ma ya zamanto da azurfa aka yi shine wa ma'arija alaiha ya zuharuna wanda za su dinga takawa suna hawa suna leke dinga kallon mutane domin alama ne na ganin cewa isa ne idan mutum ya yi gidan sama zai ya taka ya hau sama ya dinga duba wanda suke kasa da shi yana ganin da a kasa da shi suke to ya ce inda ya so da ya sa ma kafirai irin wannan abu haka ne yake wa min abwaban wa sururan alaiha yattaki'una wa zukhrufa haka nan kofofin gidajen nasu wato Allah madaukakin sarki zai sa kofofi ne waɗanda suke suma wato na azurfa da zinari wa sururan da kuma karagai waɗanda za su dinga zama a kai wanda za su dinga gida a kan su irin na nuna alfahari da isa shine alaiha yattaki'una alai al-ittika shine gida. mutum ya kwanta a gefen jikinsa ko na dama ko na hagu ya harfe kafarsa ɗaya a kan ɗaya wannan alama ce ta nuna cewa kama akwai ƙasaita akwai isa to allah ya ce to haka nan za a tattara musu wannan wato abubuwan a gidajensu wa zukurufa kuma allah ya wato zuba musu zinari wato da yawa a cikin gidajen to bayan Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan abin gaba ɗaya cewa inda ya so da ya sanya makafirai gaba ɗaya wannan to amma Allah bai yi haka ba saboda kada wasu su jarabu da wannan abin ku dinga ganin kaman kafircin nan shi kawo mafita na taɓa hira da wani daga cikin yan uwa kama akan irin wannan abin ne ma na ya shafi haka ya samu dama ne ya tafi wata ƙasa ya je ƙara karatu da ya zo muna magana sai yake ce mu shi fa ƙasar nan da ya je ba addini ba a kiristanci ba su kawai haka suke ba addini ya ce amma shi abin da ya burge shi ba su da addini amma sun fi kowa ci gaba da sha'awa komai yana tafiya daidai hanyoyin su tsafta waye za na ce miki to ai wannan shi sa Allah shi yake yake jaraba ku ai yace shi abin ya ba shi mamaki ai wato har sun fara nuna masa cewa addini shi ke kawo rashin tsafta da rashin zaman lafiya da tashin hankali abin da sakon da yake so ya kasance kuma da yawa suna tafiya zuwa ga wannan kuma sukan kai ga wannan gaba to da yawa sai ka ga mutum ya tafi irin wannan kasashe in ya dawo sai dinga ganin duk addini ma ke kawo tashin hankali musamman a irin kasashen mu to amma kuma suna mantawa irin su in suka kalli wasu kasashe da ba na turan ba masu addini su kuma mai kawo musu ci gaba su ma rashin addinin su ma rashin addinin ne kawo musu cigaba ai sai kwamfiya ne kamar kazajen da yake gaya min irin wasu kazaje ne da ake kiran su scandinavian state irin su norway zuwa waye su abin nan wanda suke can cikin kankara to zai dauko yanzu kamar ya dauko kamar irin su saudiya irin su oman irin su kuwait su kuma wanda ya kawo musu cigaba kuma addinin ne addinin ne rashin addinin ne kawo musu cigaba ko addinin. to kaga abin nan din ma'aunin da kan lafi ka ga ba addini bane abin da aka yi haka waɗancan ba rashin addini bane ya kawo musu ci gaba sai mu ce ba addinin ne yake kawo ci gaba fiye da abin da yake rashin addini bai kawo ba a rashin addini shi yake kawo farnace farnace za a yi wannan kasashen ba abin ba abu mai girma bane mutum ya aure mahaifiyarsa ko ya aure da mahaifiyarsa wannan mata ta zama kamar al'ada ce a wannan kasashen in ka je denmark wannan al'ada ce wacce ita ce al'ada ta sa'ida ma'ana ita ce kamar general kurso uh, na kasar mutum ya yi abin na aure da mahaifiyarsa to shi kuma nan ne kawo to akwai irin abubuwa suna nan da yawa don haka aka samu wanda yake jahili yana da rauni sai ka ga wannan abin ya rufe. sai ringa ganin ma ai rashin addini ke ke daɗa kawo ci gaba cewa addini kamar yana kawo ma mutane ci bayan. to Allah madaukakin sarki ce wa in kullu zalika lama mata'ul hayati dunya to duk wannan abubuwan da ya ambata da zai iya ba kafiran nan na zinare da azurfa cikin gidajensu na abubuwan kafaita da nuna isa yace duk ba komai bane illa rayuwa ta duniya to duk jin dadin duniya ne duk a duniya yake kuma a duniya za a tafi a shi babu wani abu da za a dauka tafi da shi ba sai Allah yake mata'ul hayati dunya kamar yadda Allah madaukakin sarki bayyana wasu ayin zuyina linnasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantara min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al-musawwamati wal an'ami wal harb sai Allah ya ce zalika mata'ul hayati abinda aka kawo kawata ma mutane san na daga mata da gidaje da dukiya da ababen hawa da abubuwa da yawa Allah ya ce zalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab Allah shine yake da kyakkyawan makoma kul abu nabbi ukum bi khairin min zalikum Allah yake shin ba zan ba ku labarin abin da yafi wannan alkhairi ba lil ladina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah ai wannan ji ya fa abin da aka tara na duniya in ka dauki gaba guda ɗaya da a duniya gaba ɗaya babu ita ita ce ridwanu min Allah yarda Allah a tara ba mutum duniya gaba ɗaya bai sami yarda Allah ba ai bai samu komai ba kenan saboda haka Allah ya ce wa in kullu zalika lamma mata'ul hayati dunya ai wannan ba komai bane illa jin dadi ne na rayuwar duniya kuma na kankanin lokaci ba abu bane wanda yake mai dorewa na dindindin don haka ana gaggauta musu jin dadi ne tun a rayuwar duniya ya tabbata maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗa cewa idan da duniyar nan tana da wani matsayi a wajen Allah madaukakin sarki da duniya ta kai wani abu a wajen Allah kwatan kwakin nauyin fuka-fukin sauro to da kafiri ba zai samu ruwa da zai sha cikin ta ba duniya a wajen Allah ba komai ba inda tana da wani matsayi wallahi kafiri da ya kuntata cikin ta zai kuntata zai rasa sakewa haka duniya ba komai ba ce, lahira ita ce komai shi Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam akhiratu khairu laka min al-ula kuma mutane suna barin wato duniya sai lahira sai su koma su dinga bibiyan duniya din kuma ita din ba komai ba shi shine Allah yake cewa kalla innahum yuhibbuna al-ajila wa yadharuna al-akhirah suna gaggawa suna kwadayin wannan ta gaggawa din wa da zaruna akira kuma suna barin wacce take takanci ita ce mai dorewa kuma ita ce mai dorewa yau da arzikin mutum a duniya nan zai mutu amma kuma in ya mutum duk azabar da zai riga ba zai dawo ba ku kaga wannan shi yake nuna mana bambanci tsakanin duniya da zahira ita duniya tana karewa lahira kuma ba ta karewa in jin daɗi ne a lahira jin daɗi ne da na yau ya fi na jiya na gobe ya fi na yau haka kullum ake a ci gaba in azaba ce kuma ta yau ta fi ta jiya wahala ta gobe ta fi ta yau wa ya tihi mautu min kulli makani wa ma huwa bimayyit mutuwa ta dinga hujuro masa ta kowane bangare amma kuma ba zai mutu ba duk wani abu da za a ma mutum na azaba a lahira in a ɗabi'ance ne to na abin zai kai shiga mutuwa amma ba zai mutum ba azaba ce za a dinga ninka masa ninkin ba ninki Allah ya tsare sai Allah yace wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin ita kuma lahira a wajen Allah madaukakin sarki ga masu tsoron sa ne kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa kul man harrama zinata allati allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq kul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawm to ita duniyar nan a rayuwarta da ake cikinta kasanta da mummine da kafirai suna tarayya amma lahira khalisatan lil mu'minin abin da yake na jin dadi a lahira na mu'mine ne zalla ban da kafiri amma a duniya ana tarayya ba zaka samu kafiri ne kudi mu'mini ne zaka samu kafiri talaka bakin talaka zaka samu mu'mini ma talaka bai da komai a duniya ne ake haka amma a lahira ba za ka ce ga wani taburi a cikin aljanna ba babu ko auna duk mulkinsa a duniya ya ƙari ƙaruna duk dukiyar da ya mallaka a duniya ya tafiya barta a lahira bai da komai sai azaba haka nan shi alwali ibn al mudila duk ƴaƴan da ya mallaka din a duniya ne a lahira ba za su amfani da komai ba saboda haka lahira Allah ya tana dinta ne ga bayinsa na kwarai shine Allah ya ce wal akhiratu inda rabbika للمتقين wata rana umar radiyallahu anhu ya shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a kwance akan wata shimfida shimfida irin ta wato asalin kaba din nan irin tabun har kaba da ake saka ta ka san idan mutum ya kwanta a kanta musamman in ba tufafi a jikinka tana shaka abu alaman zai fito a jikinsa sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba riga a jikinsa saboda zafi yana kwance a wajen sai ga da ya zauna sai ga shatan wannan abin nan ya bayyana a jikinsa abin nan sai ya taba ya sosa zuciya Umar radiyallahu anhu har ya zubar da hawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Umar ya kake kuka yace to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na ga ga kabirai suke tsira da kaisa manyan kafiran duniya suna cikin zinari da azurfa kai kuma ga ka annaban Allah kana cikin wannan sai ce Umar ko kana kokonto ne akan abin da muke da shi ko akan addini yace wallahi ba kokonto bane yace to ai wannan Allah madaukakin sarki ya gaggauta musu jin daɗin su ne da za su yi a lahira ya samu ta mu kuma ya jinkirta mana sai a can za mu samu to wannan kuma sai ya kwantar da hankalin Umar a wata ruwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya Umar baka so a ba su duniya ne a ba mu lahira yanzu a ajiye mutum a ce wane da a baka duniya da a baka lahira yanda tabbaci din ne wahala mutane suka shiga cikin damuwa ko Nera ta yi wahala ai da yawa wani zai ce a bani na nemi lahirar daga baya tsagan ka tsara mutane kashi goma kashi tara za su tafi duniyar nan ko ko ba su san me yake lahiran ba ne yan da sun san abin da yake can wallahi ba su nemi duniya ba yan mutum ya san abin da ke wajen allah to ba zai ma taɓa tunanin abin da yake wannan abin nan wani abu ne da ya sha bamban ba yadda za ka yi kwatanta shi da nan ba yadda za ka yi kwatanta shi a yanzu ka ɗau misali guda ɗaya a aljanna ai ana cin abinci ko Allah ya bayyana mana ga irin abincin da za su ci akwai eh, abinci kada-kada daban-daban lahmi tsaye mimma ya shaho na horon in ta amsalin lu'lu'in maknun wa duka ga sunan ko fi sidrin makdod wa qalbin mamdod wa zillin mamdod wa ma'in maskub wa fakihatin kathiratin la maqtu'atin wa la mamnu'at wa furushin marfu'a inna ansha'na hunna insha'an faj'alna hunna abkar har zuwa karshe duk wannan abin da Allah ya tanada shi a lahira ai da abinci a ciki to dan aljanna yana cin abinci ba don yunwa ba duk abincin da za a ci aljanna ba yunwa ba ne har ba bai ka tambayi manzo Allah sai suka ce to ina abincin ne tun da dai abincin ka ce shi dole sai kai da sun ne dan dole sai ka ji ka zubar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai zai mayar da abincin sai ya narke a jikin su sai ya zama wani gumi zai dinga fita ta hanyar gumi kuma gumin da zai dinga fita ba irin gumin da mai faskare ya sha rana ba ne <laughs> ko abin da mai gyaran babban mota ya ta dukan karfe tsagarin ya yi can ka gan shi yi baki da mai da kuma a jikinsa ba ba irin wannan gumin ba ne ya ce gumin zai dinga fita ne a jikinsa yana daidai kamshi irin na tirana na zai shi ne abin da zai dinga fita a madadin abincin da suke to ba wannan in ka ɗauki wannan misalin ka san cewa lahira ba daidai take da duniya ba kuma abincin za a kawo musu za su ci amma ba ce ake dan rashi ba kawai wata ni'ima ce da Allah ya shimfiɗa ta da ba wanda ya sanya ta sai kaɗan daga cikin abin da Allah ya sanar mana da Allah ya ce la maqtu'atin wala mamnu'a cewa ba ta katsewa ma'ana kayayyakin cikin aljanna kuma ba ta yankewa ma'ana ba ta katsewa cewa abdullahi dan abbas ya ce duk wani abu na cikin gidan aljanna in abin bishiya ne kana cire wani abu a jiki a take wani zai fito a wajen yanzu ka riga ka je ka kwashe gwaiba ko nan ka aiki bayan shekara ɗaya ko to a aljanna wani na fita wani na mai gurbin ta sannan kuma babu wani kayan marmari da za a ce na suwa ne ban da suwa ne ko yanzu idan wani ɗan kasuwa ya ji yana son jin daɗi a yau zai sha ruwa sai ce shi ji zai sha ina yi nan amadu bello yana zuwa zai je samu ga sunan fashe-fashe kala-kala akwai da akwai waye to amma mana mai tallar dabino ina zai samu wannan sai dai ga ana wani ma bai san ne ba shi dai zai ga ana yi to aljanna kayan marmarin aljanna babu bambanci tsakanin waye da wani da wani ba hani a kowa yana tarayya saboda haka an ka ɗauki rayuwar aljanna an ka auna ta a duniya za ka ga duniya wahala ake ta ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir ita duniya din nan fa wani kurkuku ne a wajen muni dan duk abin da kake komai dadin da kake ji ka kwatanta da dadin ta na lahira sai ka ga wahala kake ta a to me jin dadi a duniya abinci sai ka dauka ka ci ka sa a bakin ka na aljanna kuma duk abin da kake so haka zai zo maka saboda haka Allah ya ce wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin sai Allah ya ce wa man ya'shu an dhikri rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya rabkana duk wanda ya mantuwa ya dauke tunaninsa daga ambatan Allah to wannan Allah zai masa azaba azabar da Allah zai masa Allah ya ce nuqayyid lahu shaytanan za mu rataya masa za mu lankaya masa wani shedan da zai dinga shagantar da shi fa huwa lahu qarin zai zama abokinsa ne na dindin kullun yana tare da shi ka dauki misali duk wanda yake karanta alqur'ani to abinda zai bude a shafin waya na jinanci ne shine muqayyad lahu shaytan fa huwa lahu qarin yanzu mutane nawa suke barin alqur'ani su koma ga waya me suke samu a cikin waya me ake samu a cikin barnar da take cikin ta ka iya cewa ta ba alkhairin ta yawa kafin ka ga alkhairi a cikin waya sai ka ga barna guda goma ko ba ka san gani za a za a nuna ma wani lokacin kana bude wani shafi na kawai sai a turo ma wani talla kuma tallan da za a tura sai a dan nuna ma mace haka da sarai ba ka san gani ba to shi wannan kari ɗin da aka rataya ma mutum na shekan wanda ya bar ambatan Allah ya koma ga wannan sai ta kawo ma wannan hoton da ya wuce bari ka dan koma baya ka gani ka yi rubafin ne ka ga me a ciki ka ga me ake so a nuna ma to daga nan fa sai a bude ma wata kofa daga nan sai wata kofa to sai illa ma sha Allah to idan abin mutum ya zo ya zama addicted to it ya zama ya bi jikinsa ma'ana ya masa kanta to idan mutum ya zo ya bi shi kuma sai ka ga bai rabuwa da wannan abu zai shiga bayan gida yana kallon waya wata barna yake kan zai ɓoye kansa a dan wani lungu da wani yazo zai a hannun sai gaban shi ya fadi to wani abu yake kallo mara kyau to idan da qur'ani ne ba Allah ya ce wa man ya'shu an dhikri rahmani kai lahu shaytan wannan alƙawari ne na Allah kuma wannan ya tabbata Allah ya tabbatar a cikin suratul ta ya ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan bankan wa nahshuruhu al qiyamati a'ma duk wanda ya kau da kai daga ambato na Allah yake sai ya shiga cikin rayuwa ta kunci to akwai kuncin da ya wuce mutum ya dinga ganin saban Allah kuma saban ba za ka samu ba ma kana duk abin da za ka gani a wayan nan dai ka gan shi na farko ka saba ma Allah ta bata ma lokacinka kanka lokaci sannan kuma ga laifi da za a rubuta to Allah ya ce wa man ya'shu an zikrir rahman duk wanda ya rabkana ya ɗauke kansa daga ambatan Allah domin Allah wannan al'asha din wa man ya'shu kamar wato asalin hakiya ce da take kan shine duk wanda ya rufe idansa ya da shi da ɗaur wannan wato abin da yake nan kaman kitse da zai rufe sa daga ambatan Allah to Allah madaukakin sarki ko zai rataya masa wani shedan zai yi ta yaudararsa zai dinga bata masa tunani da ya farka daga barci abinda zai fara hudu a instagram ba daga ya fara daga barci ya ce la ilaha illallah wa la sharika lahu wa alhamdulillahi alladhi ahyana ko bari ya gani aka ya buɗe alqur'ani ya ce bari ya karanta shafi da ya so ga duniya take a akan shi ake kwanciya kan shi ake tashi wani ƙarshen abin da zai buɗe na zai rufe kafin ya kwanta ba ƙur'ani ba ne a wani kuma su suka ziyawa ba kuma wani littafi bane na dini kuma ga shi akwai qur'anan ana sa a waya duk iya kayan da kake so in qur'ani dubu kake so za ka samu har irin bugun dutsen nan ma da ake wallahi za a yi shi ana sa shi a waya in ma ka ce ba har da bugun dutse irin wannan da ake rubuta shi a hannu za ka yi shi akwai shi a cikin waya da haka duk abin da kake so akwai Dan haka waya din nan ta zama ha kullu shay komai akwai a cikin ta fiha alkhair wa fiha alshar to amma ya rage ga mutum ne idan kana neman alkhairin sai kai amfani da alkhairin ka dan kuma sharrin ne wanda ya dauki sharri wannan ya makarta to Allah madaukakin sarki ya ce wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun kuma waɗannan shedanin da za a dinga rataya yama mutane dinnan nan to su din nan yasuddunahum anis sabil za su dinga karkatar da su su dinga ɗauke kansu daga ambatan Allah daga tafarki na daidai duk abin da za ka yi abin alkhairi ne sai shaidan nan ya raya ya sama wani abu a zuciya ke karkai yanzu ko sadaka ce gaje so ka yi idan da za ka ɗauko wani kaga ko wani mai mabaraci ko mabukaci ya zo wucewa idan ka tashi za ka bashi wani abu mai yawa da ka sa hannu za ka bayar inda ka yi ne ɗauko dubu ɗaya ne sai ce dubu ɗaya nan tana da yawa akwai abin da ya kamata ta sai ka canja sai ka koma hamsin shaitan yana yana yana yana kulla ma a cikin zuciyarka yana raya ma cewa bayarwa din nan yana ragan kai alhalin bayarwa din nan ƙarin ka yake dan Allah madaukakin zanti ya ce ah, ah, من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا وزي با الله رance kuma Allah ya ninka mishi rukan ya masa haka da Allah yake wa ma anfaqtum min shay'in babu wani abu ko ni kankansarsa ko ni girman sa da za ku ciyar face sai Allah ya mai muku gurbin sa fa huwa yuqlibu ba wanda yake wannan yanzu ka je kai gonar ka ba yanda zaka cire ka tumbuge abin nan gonar ka wani abu ya sake fitowa to amma Allah madaukakin sarki duk abin da kake ne sai Allah ya nema gurbin sa duk abin da ka bayar sai Allah ya nema gurbin wannan kuma abu ne mujarrab ka gwada ka gani mana in ka yi shi da kyakkyawan zuciya wallahi to da yawa za ka gwada ka ne dubu ɗaya dubu biyu ka bayar ba za a yi awa ishirin da hudu ba sai Allah ya musanya ma da abin da ya buwa wannan abu ne mujarrab in an ce mujarrab abu ne da an gwada shi an ga haka yi ka yi da kyakkyawar zuciya ka samu wani bawan Allah kai ko ka samu mahaifiyarka ko mahaifinka in suna raye da wuce wani abu mai nauyi ka ba su wallahi sai Allah ya ya ma da abin da ya buwa dari bisa ɗarinsa za ka ba da dubu ɗaya ka samu dubu goma za ka ba da goma a baka ɗari wannan a wajen Allah ba komai ba ne to haka wa ma an faktun min shay'in fa huwa yuhibbu kuma ba wai kawai Allah ya baka din ya biya ya biya ka a duniya bane ba zai baka a lahira ba akwai kuma ladan yana jira a can wa yake wannan ba Allah ba saboda haka shedanu su suke tsoratar da mutane da talauci Allah yake a shaytanu ya'idukum mun fara. wa ya kun bil fasha shi shedan zai dinga muku tsoratarwa ne yana wato gargadin ku cewa fa akwai talauci in ka bayar kuma yana umartan ka da aikata saban Allah shi yasa Allah duk abin da ya zama nuna hanyar shedan ne Allah yake mu kauce mata Allah ya ce ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyar shaitan wa man yattabi khutuwati shaytani mu innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar duk wanda ya bi hanyar shaitan yana umarni ne da mummunan abu da kuma alfasha don haka Allah ya ce wa innahum la mun anil sabil sai ka samu shaidanin nan suna kawar da su daga hanya ta kwarai wa yahsabu kuma su sai su dinga tsammanin cewa an na annahum muhtaduna cewa kan shari'a hatta idza ja'ana Allah madaukakin sarki yake har sai lokacin da mutum yazo ya saji da mu ya mutu a lokacin ne zai dinga nadama zai ce ya laita baini wa bainaka bu'dal mashrikai a wata kira'a ya to hatta idza ja'ana su biyun da shedanin da wanda ake batarwa idan suka zo suka tsaya gaban Allah za su dinga zagin juna za su dinga fada da juna zai ce ya laita baini wa bainaka bu'dan mashriqaini kai tona ina ma da ake tsakani na da kai a nesantar da ni da kai kamar tsakanin gabar da yamma mana ina ma da ba kusance ka ba ni kuma yace a a ai muna tare ai da Allah ya da mu to muna tare a to ba kai ka bishi ba ai ba yanda zaka bi dan a duniya ran ta jan kiyama ya kyale ka da ka bi a duniya to ran ta jan kiyama makarantar shi zaka shiga ba yanda zai rabu da shi shine Allah madaukakin sarki ke waje an kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid laqad kunta fi ghaflatin min hadha fa kashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid wa qala qarinu hadha ma ladayya atid alqiya fi jahannama kull kaffarin 'anil manna'in lil khayr mu'tadin mulib alladhi ja'ala ma'a allahi ilahan akhara fa alqiyahu fil 'adhabi shadid qala qarinuhu rabbana ma atghaytu shi je dan zai ce ni ba ban fatar da shi ba walakin kana bi balalin bayin shi ne ya shiga cikin bata kaga abin inda zai juya masa bayi to nan Allah maɗaukakin sarki cikin aikin bayan ta yake Allah maɗaukakin sarki bai da lokacin batawa Allah zai ce sarki mona dai kada ku yi a gare a gabana wa ƙaddamtu qaddamtu ilaykum bil wa'id an arga an muku gargadi saboda ku ji a jirwa su a wuta dukkan su da ɗan din da ne bin zanin su je wuta kuma har su shiga wutan faɗa za su dinga yin suna. za a shiga wuta wannan su dinga cewa Allah ya kine muku wannan zai cewa a'a ai ba mu kare bane za su ce Allah ka tsara musu azaba dan sun suka batar da mu su ce ai kowa ma yana da tashi azaba an mu ai an ce a mana azaba mun batar da ku ko da kuka yi laifin ba ai ba da karfi muka batar da ku ba akwai wanda ya taba ganin ka dan ido da ido to ne sai ake bin shi ai bai fito ya fito karar ya ce zo mu tafi bai hanyar shi ce ake yi saboda haka sai mutum ya zo ya yi aiki ya ce wallahi kaga aikin shi da aikin shi ba ta ce shi ya aikata ta ba shi dan bane ya aiki wannan ba hujja ba ce kuke kaga wannan aikin shi dan ne a'a aikin ka ne wa ma asabakum min musibatin fadima bima kasabat aydikum duk abin da ya same ku na musiba abin da kuka ja musan kanku abin da hannayen ku suka aikata ne sai mutum ya zo ya zata ya ce wallahi kaga aikin shi dan eh in an kalle shi a asali ire-iren ayyukan da shedan yake umarni da su ne eh amma a aikin da ka aikata din aikin ka ne ba na shedan ba dan shedan bai zo ya yi da kansa ba kuma laifin ba shedan za a rubuta ma ba wanda ya laifin za a rubuta saboda haka Allah madaukakin sarki yana jan hankalin mu ce to lallai lokacin da za su zo iske mu zai dinga cewa kai tona tsakanina da tsakaninka ina ma a nesantar da kai da ni kamar gabar da yamma fa bi isal yace tun da irin wannan abota wannan abota ba ta yi amfani ba ai da ma aboki ana amfani da shine lokaci ana ana neman shi ne saboda saboda biyan bukata ko yanzu suna da wani karin magana ce to ai a friend in in in need is a friend in need cewa aboki shine lokacin da kake neman biyan bukata ta same shi da kake cikin tsanani da yayyafa ma san da kake kokarin fadawa cikin halaka ya hana ka sanda kake in aikata aikin alkhairi ya karfafa ka yace kai wannan shine aboki na kwarai aboki na kwarai ba shine wanda zai fito ya ma gaskiya ba shine wanda zaka yi da ya cewa wani abin da kai ba daidai bane ko abin da kake so ka aikata din nan wallahi ka aikata ta ci kanka to ba kowane aboki bane yake ga abokin sa wanda yake ina jin tsoron sa na ga mishi zai fiji da to wannan ba abota ta kwarai bace abota ta kwarai ne kaga zai yi mummuna abu ta hana kaga ya bar kyakkyawan abu ka kwadaitar da shi kaga zai fada cikin halaka ta janye hannunsa wannan ita ce abota ta kwarai kuma ita ce abotar da take amfani a gaban Allah duk abota da ba irin wannan ba ba ta amfani in kai abota dan duniya ne dan neman kuɗi to ba abin da take haifarwa in ba kiyayya da gaba ba ai da yawa zaka ga ana abota dan kuɗi duk abotar da aka yi ta dan kuɗi wallahi ba ta dorewa ko duk abotan da aka yi ta dan a nemi wani abu saboda amfani ne to sai ka samu ba ta haifar da abin da ake so ba wannan shine eh, bambancin eh, zamani na iyaye da suka wuce da zamanin mu ne yanzu shekara arba'in baya kila in kai tunani ko talatin ma za ka ga in ka duba iyayen iyaye da kuma kakanni za ka ga wasu in ta kalle su tare da iyayen ba za ka taba sanin cewa ma ba yan uwan iyayen ba in ba sun suka gaya ma saboda abota ta gaskiya za ka samu kila mahaifinka in ya je wani gari yana da amininsa da abokinsa a nan gidan ƴaƴan kamar 'ya'yansa suke to mu fa yanzu in ba kuɗi za ka ji cewa <laughs> wani mutum ba babu wannan wannan abotar ba zai ita babu wannan amana a da ne ba za ka ga mutum ya ɗauko 'ya'yan abokin shi ya rike za su yi canjan yaya saboda nuna kauna da juna kuma su rike su kuma su tashi kamar yayan su to irin wannan abotai yanzu ta kare duniya ta canja kowa duniya yake su wallahi kowa duniya yake su ko za ka samu ya je ya samu abokin nasa ya'ya mata ne da shi ba shi da ya'ya maza sai ɗauki daga cikin ya'yan shi maza sai kai can gidan na ce da yaro ga ɗan kana haka ake a lokacin kama zuwa yau ga za ka yi za ta ce wallahi ni ba za ka kai min tsana wani waje ba tun daga gida wajen samu tashi hankali wallahi za ku taso a gida da wanda ba ɗan gida ba amma ba ku iya bambancewa cewa ba ɗan uwanku ba ne amma zamanin ya wuce to wannan ita ce shi yasa kaga rayuwar su ta yi albarka shi yasa kaga rayuwa ta yi albarka yanzu wani aboki kana kusan nan sai ga abin hannun shi kake so kuma da gaskiya din ne wasu abin hannun suke so in ba abin hannun wallahi ba zai maso kusa da kai ba ba abin da zai kawo shi wajen ka in ba kana ne wani abu a wajen da kana cikin bukata da ake da kayan tallafa masa kai shiga wani hali waya ta fiye sama riza biyu duk kiran da za ka yi ka gana ana waya kai to aka ta riga ka zama passport to aka shi baya ta taka yanzu don haka abuta ta kwarai ita ce abutar da za ta kai ka ga samun yarda Allah shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana albushi da yake cewa daga cikin mutane bakwai da Allah yake sa su karkashin inuwa al'arshin sa ranan da babu wata inuwa in ba wannan ba ita kadai ce inuwa kuma ba kowa zai shige ta ba wasu categories na mutane ne su bakwai su ne suke shiga daga cikin su yake cewa wa rajulani da wasu mutane su biyu tahabba fillahi wanda suka kaunaci junansu domin Allah ijtama'a fillahi wa tafarraqa fihi dan Allah suka haɗu kuma dan Allah suka rabu ba duniya bace ta hada su ba duniya bace ta raba to kaga ke ka samu kamar misali mumini da mumi garin su ba ɗaya ba ila jinsun su ba ɗaya ba yaron su ba ɗaya ba harshen su ba ɗaya ba komai na su ba ɗaya ba amma sai wani abu ya haɗa wannan an fi samun sa ga wanda suke yawan tafiye tafi musamman tafiya kai ibada kaga itikafi yanzu da za ka je itikafi a wani gari a wani masallaci sai ka haɗu da wani bawan Allah sai jinin ku ya haɗu sai ga kun kulla wani damban zumunci da za ka ga har yan uwanka ma ba san me ke tsakanin ai ana zama ko ka je umara sai ka haɗu da wani mutum bai taɓa ganin ka baka taɓa ganin shi ba sai ka ji kuna son juna to wannan shi ne shine a fillah sun haɗu domin Allah ko aikin haji sai ga abota ce ta ƙulla ku a wannan abu da kafin abin baka taɓa sani shi ba kai tunanin ka bai taɓa kama akwai wani mutum inuwa kai za ku zo ma kuna yanda za ku yi shirin tafiya kana ganin shi yana gefe kana gefe ka taɓa sani shi ba amma sai kun je can sai wani abu ya haɗa da ku sai ku haɗe a wani waje kila ta ku tazo ɗaya tare kuke tashi ku tafi sallah cikin dare kila tare kuke dawaji kila tare kuke hawa mota kila duk inda kuke zama ku je ana wani karantarwa ka ga tare to daga nan daga nan sai ka ga kauna tana shiga tsakani kuma wannan wallahi misalai irin yana nan ba iyaka da yawan gaske ba iyaka don haka Allah madaukakin sarki ya ce to irin wannan abota abota ce da ba ta amfani ya ce walan yanfa akumul yauma a yau din nan ba abin da zai amfani ku wannan abotar ba za ta amfani ku ba domin izzalamtum saboda kun zalunci kanku kun fil azabi mushtarikuna za ku yi tarayya ne cikin azabar da Allah ya tane don haka best of the same da wani flock together ko cewa an kana so ka gane mutum kana so ka gane halayensa to duba abokansa shi ne za ka gane shi waye mutum ba ka kokarin ka yi defining ɗin ɗan adam sai ka ga irin mutanen da yake mu'amala duk irin mutanen da ga yana mu'amala da su to shi ma irin su an ga yana mu'amala da mutanen kirki to mutumin kirki in ga yana mu'amala da mutanen banza to wannan karka ce wai nasiha yake mutu shi ma kila wata wata ce ta haɗa don haka ma'ana Allah madaukakin zance ce a ba lil tayyibina wa tayyibuna lil tayyiba al kabithatu lil su wal kabithuna lil kabitha ba ta tu tare da ba ta tu na kwarai tare da na kwarai ba yanda za a yi kaga na kwarai cikin lalatattu ba yanda za ka ga lalatacce cikin mutanen kwarai in dai na kwarai ne zai zama tare da na kwarai idan ba na kwarai ba ne zai zama ba tare da na kwarai ba kuma duk inda ka zame shi a kai shi yasa idan mutum ba na kwarai ba ne inda a garin su shi ba mutumin ke ne shi da ɗan ƙwaya ne ko ɗan shaye-shaye ne ko ɗan mene ne to da ya je wani gari irin wannan kilas ɗin zai fara ne zai fara nema a ina ake abu kaza haka za ka dinga gani haka nan idan mutumin kirki ne da ya je gari in dai mutumin kwarai ne zai ce ina ne masallacin da ake karantarwa abin da zai fara tambaya kenan ina zan samu wajen da zan karu da imani na wata unguwa ce inda aka bi samun mutanen mutanen kwarai ko masallaci na abin da zai fara tambaya shi wannan kar yi mamaki ba ko a maka yanzu mutum zai fara ce ma wani in ya je maka zai ce ma shi a ina ne zai je sami inda ake sayar da abincin hausawa to wannan ka san cewa ba dawa zai kai shi maka dan shi ba abincin bane damuwarsa akwai wani abu bayan abincin eh wanda suke sanin makan su suka san wanda, akwai wani abu bayan abinci yana nufin ina zai je ya samu yan mata masu sayar da abincin hausa baya abincin hausa bane duk mutum ka ji a tambaye ka ina zai je ya samu unguwar da su wani suke tun daga nan ma za su mishi wasu ci kake da ka je maka baka tafi share mansur ba ko 16 ba ka san me ake a wajen ba da wafi bane da kai ka sani ka san wafi a kalba ake yi ko da ka ji mutum ya fara bincike a irin wannan abubuwan ka san menene zai kai shi ko kuma yana fara tambaya in yana sauka ta Allah sai ake ta tafi jidda jidda ana ake da wasu ko ana ake sa yi ko ana ɗakin Allah yi an ji mutum yana tambayan jidda jidda jidda tun daga nan yana cewa zai je jidda to ka sai na neman yan kano su jidda abin da yake nema kenan ba wai kita ba garin kwarai bane akwai mutanen kirki min hum salihun min hum duna zani har cikin garin maka ma akwai na kwarai akwai na banza duk abin da kake za ka samu in na kwarai din kake so akwai in na banzan ne akwai inda mutum zai je sani saboda haka mutum kana gane shi waye idan ka duba ta'amulinsa in ka duba irin mutanen da yake mu'amala da yanzu waya kadai za ta iya nuna ma mutum waye inda za ka buɗe wayar mutum za ka gane waye mutum musamman za ka bude cikin media din shi irin abubuwan da yake kallo to wannan shi zai nuna ma shi waye wani ka bude za ka ga tiktok ɗinsa duka ga sunan wani abuwai tiktok haka ne ko da abinda za ka gani a'a wannan clip ne na waka wannan clip ne na shegantaka wannan clip ne na shakiyanci wannan clip ne na kaza haka za ka yi ta ganin su ya tara ko status ɗin mutum shi zai ma determinin wani irin mutum ne wani status ɗin shi in ka buɗe daga kudai sai shurayin sai huzaifi sai waye sai waye sai mai shawi sai huzari wani kuma in ka buɗe allahu musta'an sai abin da ka gani za ka ga fi ma la ainihin ra'ash abin da ido bai taba gani za ka gani a abin da kunne bai taba ji za ka gani a abin da zuciya ba ta taba ka ba za ka gani a to wannan zai nuna ma waye dan adam don haka abota tana da tasiri ga mutum shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu misali kuma misali wanda yake na kusantarwa kwarai da gaske yake cewa masalu aljalisi salih ko kamasari ba'i ilmi ya ce kwatankwacin aboki na kwarai kamar kwatankwacin mai fiyar da kirare ne mai siyar da turare biyan da kai yana zuwa zai daga ma hannu ka ji kanshin ko baka zai turaren ba sai ka ji kanshin turaren to haka aboki na kwarai nake aboki na kwarai ko ba komai sai ka ɗabi'antu da irin kyawawan ɗabi'un ko baka zama kaman shi ba a irin cikarsa a irin halayensa a irin ɗabi'unsa to sai ka koyi wani abu daga gare shi ya ce wa matsalin janisis su misalin mummunan aboki yace kanafikil khili kamar mutumin da yake makera ne yake yake yake kada ziga ciki in ka je ka zauna inda ake kunna wuta ake kira in ma dai hayaki ya dame ka ka tashi dare ga ka tana warin hayaki wannan shine yafi sauki wanda yafi muni shine abin da ake zugawa din nan wannan tarbatsun wutan sai ya kona ma riga ya fasa ma riga to wannan shine kwatankwacin mummunan aboki ko ya bata ma ma'ana sunanta. duk wanda ya ganka ya ga mummunan mutum shine wannan misali ko kuma ma gaba ɗaya ya zubar ma da mutuncin ta gaba ɗaya ka zama gaba ɗaya baka da wani mutunci to kaga abota tana da tasiri ga ɗan adam abota tana da matukar tasiri ga mutum shi yasa ake so mutum ya dinga duba waye zai yi abota da shi mutum ya duba lallai wa zai yi abota da shi don haka aboki yana da tasiri ga ɗan adam kuma so da yawa abin da ya kamata mu gane shi ne mummunan aboki ya fi jan kyakkyawan aboki fiye da kyakkyawan aboki ya ja mummunan da yawa za ka ga ba marasa kyau daga cin abokanai su suke ma kyakkyawa tasiri su ɓata shi? so da yawa za ka ga su suke ɓatawa to yanzu dai ga shi irin wannan a duniya shekan ya ɓata shi ya bata mishi duniyarsa ya bata mishi lahira shi dama ya riga ya shirya tsammani domin Allah madaukakin sarki ya riga ya la'ance shi Allah yake la'ana hulla ya riga ya la'ana a wajen Allah madaukakin sarki dan haka shi ya riga ya lalace dan haka kokari yake ya ƙara makansa wato madiya to shine Allah madaukakin sarki yace annakum fil azabi mushtarikun Allah madaukakin sarki yace afa anta tusmi'u summa aw tahdi al-umya wa man kana fi dalalin mubin wannan Allah yana kira ne ga manzon sallallahu alaihi wasallam yanzu cewa shin wanda ya riga ya kurmanci wanda kunnan shi ya zama bai jin magana ka isa ka isar mushi da magana ai wanda Allah ya batar da shi ba kai saka shigar da shi ba aw tahdi al-umya ko kuma makaho makaho akwai yanda zaka yi ka bude mushi idansa ba yanda zaka yi ka bude masa idansa haka nan wa man kana fi dalalin mubin to wanda yake cikin bata ma baka isa ka shiryar da shi ba in ya riga ya bata ya riga ya bata to sai Allah madaukakin sarki yace dayan abu biyu ne tunda sun karyata kai ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallama fa imma nazhaban nabika ko dai rayuwarka ta kare ka tafi ka basu suna cikin wannan barna din fa inna minhum muntakimuna mu kuma mu dauki fansa akan su ko mu ɗauki fansa a kansu Allah maɗaukakin sarki ya ce yan na kallabi wa adinahu Allah ya ce kuma mu masu iko ne ko da baka mutu ka su ba to lallai za mu nuna ma kaɗan daga cikin abin da wato muke musu gargadi na azaba kuma sun gani sun gani dan Allah madaukakin sarki ya ya ya musu nau'i nau'i na azaba daban-daban misali a yakin badr duk manyan su sai da aka kashe su wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya ce su ji tsoron wannan ranan da za ta zo dan haka ranan yakin badar kafin a yaki yace wannan waje anan za a kashe wani anan za a kashe wani anan za a kashe wani anan za a kashe wani babu wani da aka gama yakin ba zo an same shi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba to kaga wannan Allah ya nuna musu abin da yake alƙawuran ta musu fa inna alaihim muqtadirun Allah yace mu masu iko ne akan su masu iko ne na ma'azabtar da su to ina ganin zamu dakata anan saboda sakon kaman ba isa ga wanda ke waje inda lokaci ya ɗan jaka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا wa نستغفرك ونتوب a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya albarkaci mu. muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan zama da muke Allah ya bamu ladan sa muna roƙon Allah madaukakin sarki bukatunmu na alkhairi ya biya mana gaba daya masu bukata a cikin Allah biya musu bukatunsu akwai yan uwa da yawa da suke da neman bukatu wasu masu jinya wasu kuma wajen aiki wasu masu neman ci gaba a wajen aiki to muna roƙo Allah madaukakin sarki duk abin da yake alkhairi ne ya tabbatar mana da shi duk abin da yake kuma ba alkhairi bane Allah ya musanya mana da abin da yake shi alkhairi a daliban mu kuma muna roƙo Allah madaukakin sarki ya musu jagora akwai masu fama da jarabawa wanda suke wannan jarabawa Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa musu Allah kuma ya ba su kyakkyawan sakamako Allah ya daura su akan masu wato makin wannan jarabawa ya sa su ba su kyakkyawan sakamako muna roƙon Allah madaukakin sarki marasa lafiyar mu ya ba su lafiya matafiyan mu Allah ya tsare musu hanyoyin a yan kasuwan mu Allah ya sanya albarka a cikin kasuwancin wannan zafi da ake fama da shi na tsanani duk ba komai bane kamar yadda muke faɗa Allah madaukakin sarki ya yakan jaraba bayin sa to Allah madaukakin sarki ya sanya wato damuna ce take shigowa kuma damuna ta zama to mai albarka mai amfani wacce za ta amfanar a amfani da ita na roƙo Allah madaukakin sarki ya tsare mana ƙasar mu ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa inda ake fama da tashi-tashen hankula Allah ya kawo mana sauki Allah ya yayyafa musu ruwa na rahama da jin kai da tausayi waɗanda suka rasa galihu a cikin su Allah madaukakin sarki ya tallafe su waɗanda suka rasa iyaye Allah ya ba su waɗanda za su tallafa musu ina roƙo Allah madaukakin sarki waɗanda suka rasa mazaje a cikinsu Allah ya ba su wanda za su kula da su wanda suka rasa ƴaƴaye Allah madaukakin sarki ya azurta su da wasu ƴaƴaye waɗancan kuma da suka rasa ya sanya su zaman to masu ceto ne a gare su ranar tashin Suna da kuma Allah madaukakin sarki gabanin mu Allah ya tausasa zukatan su mu kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yi musu biyayya cikin abin da yake ba saban sa bane wannan goma na farko da ake cikin su kun ga har an ci rabin su to yanda muka ci rabin su cikin koshin lafiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya sauran biyar ɗin ma da suka rage mu gansu cikin lafiya da ma dukkanin sauran kwanakin wata ne. Allah ya rubuta mu cikin waɗanda ake gafarta musu a wannan wata Allah ya rubuta mu cikin waɗanda ake yanta su a cikin wannan wata waɗanda suke tare da iyayensu a cikin mu Allah maɗaukakin sarki ya raba su lafiya Allah ya ba su arziki na yi musu biyayya Allah ya sa su zaman to sanadiyar samun tsiransu da shiga aljanna muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya amsa mana addu'o'in mu gaba ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر وترحمنا لنكونن من القاتلين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين Gracias.